dole ba ban ga amfanin zuwa kasuwan nan ba wallahi da sai yanzu zama na a gida kina kallo na ina kallon ki akalla mu samu kamar wata uku ba inda nake zuwa amma fa da na ji daɗi sai dai kuma neman ya zama dole kin ga sai a kasa bambance waye mijin waye mata ko ni ai wato ba karamin daɗi nake ji ba wallahi daga ranar da aka ce na aure ki kika zo kyau kwana ɗaya da kika a gidan nan sai nake ji kamar da tirilar siminti aka ɗora mu Da na ji daɗi wallahi. sai na Kin ce abin da na baki yayi yawa hakkin rago haka? To ba matsala. Na gode sai na dawo Allah ya Dillalin kuma dalili. Mm, Gaskiya can. Eh. ba a dace ba haka ne ka san an ce mai nema yana tare da samu kuma Allah ya ce tashi in taimake ka kuwa waccan na je ba a daidaita ba eh. to ka san ai da nan ba ta yi ba to hmm. kar a ce can ba za ta yi ba to saboda haka yanzu a cikin hotunan nan za a bani in sake darjewa malam abu na fahimce ka hmm. ni wato wani abu ne da yake faruwa malam audi din dai kawai Allah ya sa kai din tawo da ka taka ta zo ɗaya ne eh. amma da in wani ne yanda aka ba can ba a samu sa'an nan ba to gani zan yi cewa kamar ka da sa'a amma da kai ne ga nan ko in wanda za a iya daidaitawan ne zan ma bani in kuma wanda ba za a iya daidaitawan ba ne ma ba sai ka wahal da ni ka wahal da ita ba zan ma bayani ka san ni duk abin da nake ina yi ne ina tatsan bayanai daga wajen su duma duma kuma za ta yi kyau da ni <laughs> kai fesal ta yi <laughs> saratu kenan hmm. ga ta nan da durka. ai wannan kawai ka ganta zan kaɗe ɗiya wallahi ai wannan ai wannan kawai ta yi to wannan ai hoton ma zan riƙe Dan kawai ta na yi mace. a kasa ni wata bazawarar dariya ta zo min duk da ni ne dillalin zaura amma wata bazawarar dariya ta zo min. To mallam abudu idan ba a dace ba kuma hotar kuma ta tafi min da shi. To yanzu abin da za a yi. Na'am. Ina ne gidan nasu. Yanda za a yi maimakon mu tafi ɗungurungun ni da kai. Hmm. Sai mu yi abin nan da ake cewa cunne. Cunne. Sai in cuna ka. in maka kwatancen gida da komi har lambar waya ta ni ni ka sai ba ka dawo ta haka ne har lambar waya da address full duk da su a nan sai in maka kwatance sai ka ma kai kuma ka je to ai shi yawa idan eh, an dai dace a ai kuma kanka ce yawwa ka san ko karatu ne yawa ba sadaka ai kan kama hauka eh, ba dai kuma harka ta nema ko ba haka ba gaskiya za a je a haihuwa To, in aka haifi lakulaku shi ke da sai a haɗa lakwikuya kawai. In mace ce lakwikuya. To, yanzu wannan tafi da shi Ai wannan ya zama dole ba ma kai ba duk wanda Allah ya sa ta samu mahinhini aka daidaita aka ɗaura aure. Eh. To za rahoton nike daga nan miƙa masa kayan kuma ba mijin tance mai tun da dama an yi ne don haka an kuma dace. To, gidan nasu dai da dafin asirinsu to amma ka san akwai babban gida akwai karamin gida hmm. babban gida shine mai tarbiya inda yake da tarbiya ba ruwansa da su muwana ne duk yadda mutum suka zo inda za a samu kulawa za su ɗauki yanka su ba su baka shine gaskiya zai eh. amma mutane suna ɗaukar wai babban gida gida mai gate ah. mai mota mai kuɗi wannan ai shine karamin gida karamin gida kenan to su gidansu dama yadda suke dai suna da tarbiyya kuma suna buƙatar ma'abocin addini hmm. da sanin ya kamata saboda ya dora yansu kuma ta dora a dora daga inda aka tsaya kai kuma na san ka na san ka dan ma aka tashi hani zan ma an neme ni irin shaida da zan ce to ba kai ne ladanin masallacin kwarai kuwa. kira sallah baya ma kwarai kuwa. <laughs> ba ka bata lokaci ai wannan idan ka na yi sa'a ma ah, Allah dai daidaita ba ta an daidaita insha Allah eh. in Allah sha Allah kawai wannan ni ai ina jin da daga irin sallar nan ta azhar hmm. ai a gida zan ci gaba da zama eh. har in sha da shafa'i da wuturi a gida zan. An ah, Allah ya baka ita ba? Eh, ai ya ma ba. To Allah ya baka. Allah ya baka ni ai buri na idan na kulla abin ya kullu. Insha Allah. Na samu lada na kuma na samu kamar Eh, Allah tabbatar da alheri Allah tabbatar da alheri ba komi to abin da za a yi na'am tunda ka akwatancen ya ƙi yiwa mu je ka nuna mun gidan daga nesa ka zare to hakan zai eh. mu je mu je da gidan da ba Abdullahi zawara ya hada kuma ya kara rawa ba kyale zan fita za mu fita ka. Har ban so gari ya wani. na ga da sassaba ɗauki kake safiya kai ka fita ka bani cikin gidan nan ni kaɗai. Kowace amarya yanzu ai burin ta kake ta zauna ta da mijinta suka kai har sha biyu bai fita ba amma kai bakwai mai kyau eh. ta doka. To idan yana kasuwa ko kuma an baya kasuwa. ai ina so ki gane cewa daga lokacin da na baro shago na zauna aka kule na tattara kubobi na na tattara na zuba a jaka harkato uwar kuɗi na to gida na to ina ina gida bana bacci ya kamata ki gane cewar kar ki haɗa zama na a gida da wanda cewar ba sana'a yake ba ni kuma ina so ki gane ƙungurmin rikakken kasurgumin ɗan kasuwa ne wanda nake kirgawa kuma mai saye da sayarwa saboda haka a matsayinka na wanda Allah ya baka arziki kake ɗan kasuwa nake ɗan kasuwa dole sai na lura da suwaye suke karkashin dukiyata ina kula da su ina ina kirgawa tarkace komai in kirga na ware komai na shirya komai sannan in baro komai in tuwo gidana saboda ina kaunar matata amaryata amma ina so ki gane cewar idan aka tashi a shago na kule na tattara kubobi na guri guda zan kirga yan ɗari yan naira dubu dubu farare daban yan ɗari biyar biyar su ma daban yan ɗari biyu biyu jaka jaka su ma daban yan naira ɗari ɗari daban sannan in zobiya zobiya su ma har a zo kan yar murtala naira goma yan biyar biyar su ma sai na ware su sai in samu jaka sai in tattara sun danna sai in zuge zip sai ɗauko kuɗi na sai in tafi Yanzu shi shago sai ka zauna har sha biyun dare. Wannan gaskiya ne. Duk lokacin da kika ga nayi dare kasuwa ce ta yadda ake so. Kuma ina so ki gane cewar yanda nake da yi ƙoƙari da ƙwazo akan kasuwa ta haka nake da kokari da ƙwazo akan gidana. Da abin da kike so ina son sa. Duk abin da nake kike so ina son. Ka tabbata? Ko menene ina so wallahi. To shikenan. Yau ka zauna cikin gidan nan. Daga ni sai kai ganni na ganka ni zaman mu. Banda wannan. <laughs> Banda zama a gida. Amma da abin da zaki faɗa bayan wannan zan amince. Zan je in tafi. Ke dai ki addu'a. Kai fa kace yanzu nan kace duk abin da nake so shi. Wannan gaskiya ne. To ka zauna. Da abin da kike so ina so. Ye ki hakuri. Ai na ganki kin ganni. Na ganu kuma ke ma kin ganu. amma ki kyale nin je kasuwa yanzu tana nan layin nan babban shago na ana nan an yi taron gangan ko sai na je na buɗe za za, za, a shiga shagon ki hakuri sai Allah dawo da ni ubangiji Allah ya yawa to kin ga kin ga masu wannan dan garbati yaya dan garbati Yaya in ku sauke iya suka za ku sauke Yaya in amarya sai Allah ya dawo da ni ka gane ko Yawwa gishiri ɓangaren sabulai. Haka Imra ya tafi da abokan. Sai sha biyu asuba ƙari mutum ya A Hajiya, an tashi lafiya? Lafiya ƙar. Wallahi labari na jikina ƙasa. Shine na zo in gwada sa'ata. Ai na yi dai ko? A hakan? Kai don Allah ka ƙare wa kanka kallo mana. Ka yi sa'an kakana ba me kake nufi? Ita rayuwa ana gina ta ne akan abin da ya kamata. Adillahalin zawarawa. Ai, duk inda babban mutum yake, shi ne yake ririta mace a matsayinta na a matsayinta na matarsa kai makaho ne ko ba ka gani ne da eh? ido na in ka kare wa mutanen kan titi matan da suke zirga-zirga a titi ai ka san macen da ta dace da kai ni ban dace da kai ba ka gane ko ina so ka fita daga idona na rufe in ba haka ba wallahi sai in maka rashin mutunci idan na fahimce ki ku kun fi son mazan da za su zo masu abin hannu wanda za su wulaƙanta ku su tafiyarsu su ƙi kula ku yau ina abuja gobe ina ingila jibu ina london haka kuke so ko amma ai sai ka dubi mutumin da zai ringa baki kulawa kullum kuna tare shi ake so kaga dan ina bazawara ba shi yake nufin na rasa miji ba ka gane ko ai macen da take ajin ka ka sani kana kallon mace ajin ka ka sani ka san ni ba ajin ka wacce yau dubawa nake ina tantancewa ina so in zaɓi wanda ya dace da ni saboda ka aje a rufo mun kura da fata akuya ka gane ko wallahi wanda ya san darajar dambu shi yake yaɗo mai ya zuba masa Allah ko Allah kuwa kar ki je garin neman mai abin duniya ki fada cikin kogin da na sani wallahi wallahi ko a titi ka nuna ka taba sani na wallahi sai na maka rashin mutunci kana ji na ko ka dubi kanka tsofai tsofai da kai kayi sa'an kakana ka zo yarkace yarkace da kai zaka zo ka ce wani kana so to wallahi ka fita daga ido na a rufe ka ji na gaya maka ba na son rashin mutunci jaji ke kawancin ka ba wallahi ne ina son a kinga shi yanzu namiji kenan in ba shi da kuɗi kuma shekaru suka ɗan tura yana cikin la'ila haku da yi. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. sai na sake dawa don kuwa ba zan bari wannan damar ta wuce ni ba. Zawarawa ne. Adillalin zawarawa ya haɗa kuma ya ƙara haɗawa. Adillalin zawarawa ya yi haɗi kuma har ya ƙara haɗawa. Adillalin zawarawa. Wayo shi. Ba Allah lafiya kake Ni ma na zo na gwada sa'a ta ne. Eh, ka gwada sa'ar ka kamar ya aiko ka aka yi? Ba aiko na aka yi ba. Kawai dai na san tun da kin gama idda na yi tunanin ba za ki zauna ba aure ba. Ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kai za aura kamar ka kai? To ai abin dace ne hajiya. Kin san sai an gwada ake ganewa. Oh, lillahi wa inna Ni kuma ran na gama ta gama lalacewa ta har ta kai ga haka. Shi Shikenan kowanne in kai da Allah cin ka ba mutane shi fa arziki kashi ne ba wanda ya san inda yake takowa ni ba da ka gani da arzikin Allah ne ibani ba rawa ne yaban ba kai kuma da kake a hakan ai ba zakin Allah kai ya hana ka ba dan haka shi yake ban kayi shi fice min daga gida in ba haka ba wallahi zan sa bai gadi ya kunto ba karnuka wai da ka ta ba tafiye ka me dalili ne ya turo ko ko kai ka ba kanka shawara da kanka ka shigo nan ba wanda ya bani shawara kawai tunani ne na ga na san zaki buƙaci tabbas san buƙaci aure amma ba da irin don haka ni ba irin ka nake nema ba za ka fice ko ba za ka fice ba ti ne gaba da Allah fice ka ba mutane ba matsala hajiya Allah ya tsananta rabo agwa rabon nan babu shi kuturu ba da ya ga kira haka ya ce, yace wai Allah ya tsananta rabo kuma ya san ƙarya yake babu rabansa mutane shi ke su mai da ni in kare da doki kowa sai yi ɗebo jiki zo guda kai abin ya yi har ya abin da mun ban da ma shirme irin na yaran zamani dattijan ba su ne suka fi sanin darajar matan ba an zo kina wani cewa wai ke nisa an kakanki ne to in ma ta taɓa kunnen kakanki ne ni ai dai aure aure ne ko Ta ce a ce wata na. Wata na? Eh, ita ta ce a ce wata na. Ita ce ta ce a ce bata na? Na gode. Ai wallahi ko yau ina nan duk ki gama abin da zaki. Ko bacci za ki ki kwanta ki tashi ina nan. Wallahi sai na daɗa gwada sa'a ta. Su ba abin da ba siyansa ake ba, ke ma za ki zo gurin. wallahi yarinyar nan ni dai ba zan daina gwada sa'a ka ba ko bacci zaki wallahi ki gama baccin ki fito ina nan Ba sa ganewa. Sun fi so kawai sa'auri wanda zai tafiya ƙyale su su ta sakarci a gari, su ta gararan ba a tsakar gida. Dukkan irin musamman ne kullum muna tare da su. duniyar na yanzu da Allah zai sa in same ta a da kakata ta hanke saƙa na ne sunan wani ɗan bai zama tsaf ai Ina za ka yi ne? Ah, Balarabe ne jiya min waya yana kofar gida barin jiya yanzu lafiya. Ga wannan dubu ɗaya ne ba yawa. Na menene yana? Yau ban sani ba ko za ki ɗan nemi wani abu ki siya haka ko ɗan irin arawa kin san ku mata da 'yan siyasi ko ma an za ki ƙara katin waya ne dai gashi nan ki ƙara. Gida ai katin da sa jiya tun na ɗari biyu yana nan. Kuma dubu ɗaya da ka bani ma jiya tana nan ban taɓa ba. To ai ni haka nake in dai ana kyautata min ba abin da zai sa ba zan yi ta abin da ya kamata. Karɓa in so a ƙara ko kudin ce falon gobe ne a yi da shi. To Ubangiji Allah miki albarka. Allah miki albarka amma dai rike sai ɗari biyar ba. Eh, ina na zuwa. Allah ya ƙara mu. A da lafiya. Bizarre, bizarre. Malam Jibril Lakula kuma dalilin auren zawarawa. Wannan ne ne suna da inkiya mai daɗi. Yawwa, dama Allah ya kaddara za mu haɗu. Kaɗan ya hana in bi ta baya can da niya na in zaga ta bayan gari. Eh. Yadda rayuwar nan ta kasance in zaga ta bayan gari ka ji an buɗe ni kip. Kana da gaskiya. Ba da in shiga al'umma. A ai harkar shi ka kula da kanka ma ya fi ka ce a kula da kai. Saboda dalili kaga Allah ya ni za mu haɗu da ni da kai kaina. so na yi ma in saɗaɗa da ta wajen gari kawai in fita in je inda za ni dama zuwa wajen wata bazora zan yi in karɓo hoto. A ah, malam Jibrin. Wani abu ne dama ke tafi da ni. To. Wani gari ban gudu ba. Wani abu ne faru. Akwai. Gori ake min an gaji da ciyar da ni in yi zuciya ne aure ga to wannan abun kura ta kai bango ya cancanta dama in neme ka yadda ka saba haɗa auren layi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka shahara aka wannan layin na ce zan zo in kawo kwana gudanka a taimaka a duba mu wacce za mu zanna da ita wacce ta dace da ni a irin zawara wanda kace kawo mutane wannan ni shiru dama ne ma amma na san dama za a zo wajen zuba ma ido ne in ga hankalinka ai kai ma kaɗe ba lokacin yayi yawa kana zaune ba aure a wannan karnin yanayin da yanda zaka ga nan da nau garo garo ma ya ƙara kuɗi masu talen yara ɗin nan shi ma an ƙara masa kuɗi sai ka ji ƙwaya an ce maka ɗari hudu to kare da Allah ya sa kai wannan tunanin ni na ni na tabbatar maka da cewa duk inda zan shiga in nemo maka kai ka ina fada a a a wata doguwa za ka lalaba a cikin wannan alban din ba doguwa nake bukata ba a ba sai ka bude mun nan ba kai da ido ka sani ni ba wacce za mu aure kwana biyu uku mun rabu ba ta zo tana min gori na taimaka na aure ka ka duba ba. dama dalilin mai dalilin auren zawarawa ne na aure ka wacce za ka nemo min daidai ni ba za ta yi gorin na taimaka maka ba na taimaka mata sai dai mu tare mu rufa junanmu asiri mu raya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane yawa wacce za ta iya hakuri da daɗi da ba daɗi ko ba haka bane a jima a daɗe ana yi sai gaskiya ai yawa in ka fahimce ni ka gane abin da nake nufi kenan to an gama yawa ka kawo kuka gidan mutuwa yawa kuma Allah da an samu ka sanar da ni wata zan zo a kankanin lokaci insha Allah muna daidaitawa ka ai wuf a daura aure ka san ni dan shaf shaf eh ana samu ni buri na in ga an kulla auren nan yawa an kulla an shiga daga ciki gaskiya ne na samu ladan da zan samu ne gaskiya ne to wannan ka bani aiki ne ni a tunani na amma ni kuma a gani na ba aiki ka bani ko ba kasan nan ba zan shiga birni da saƙo lungu da saƙo in lalubo ma ko in shiga birni da karkara in lalubo ma irin kalanka in Allah ya so ya da amma ka dan bani lokaci in kuma Allah ya sa na samu a dan tsakankanin nan to zan zo in samar da kai in mu jima mu tafi. To Allah ya sa a dace. Amin amin. Allah ya sa a dace. A kankanin lokaci ba. Ai ni kaina na fi son ka zauna da auren. Amma zama a hakan. Ila <laughs> ah, ina zama haka zai yiwu. Wallahi zama haka ba daɗi. Insha Allah baka da damuwa. Ba komi. Yawa Allah ya sa mu dace. Ba komi malam. Da an samu ka sanar da ni. Ana samu zan sanar da da an samu ka sanar da Ba komi. A huta lafiya. A huta lafiya. Allah ya kiyaye. La ilaha illallah. dillalin zawarawa. Amarya, amarya, ai wato wato wato maganar nan ta tsuma ne. Maganar nan ta tsuma ne yau dai daidai. Maganar nan ta tsuma ne. Al'umma ai dole sai dai amarya ce. Ke ba ki da dama, ba ki da dama kan. zai miki albarka amarya kenan kuma dai akan miya ne baki da baki da baki da nabi shirya miya dai kam kuma akwai wata magana da muka da sarkin noma kwanaki na ci Allah ya taimaki sarki sarkin noma duk gonar da ta kai girman gona in dai ba ta da yakuwa ko karkashi ko alayyahu ko kubewa to ba ta kai gona ba da sarkin noma muka yi wannan magana a amarya akwai wani abu ina zuba lauma na tsaya na yi tsayi na yi cak na duba na yi nazari na yi tunani Ni dai na san girkin nan kamar ba nama. Eh, na yi ne daga aljihu saboda in kyautata ma faranta maka rai. Allah ya saka miki da alheri. na san kai ma abocin sannan. Wannan gaskiya ne. A yanda kika san wanda muke muka zauna dandali ɗaya da kura haka nake son nama. Wani lokaci matan aure sai su rinka ƙetare hanyar da za ta kai su aljanna a zaman aure. irin waɗannan a yi dabaru a rarimo nama a dubga maka shi a miya su ne hanyoyin da suke kai matar aure a aljanna biyayyar aure amarya na ce ba za ka iya nuna wani alƙawari guda ɗaya musamman in zabga loma in yi kunne na kamar zai tsinki faɗo ɗokar. ni ba abin da zaki nema ban miki ba ya tabbatar insha Allah ba makawa sai na cika shi Mm. Dama magana akan ba na so ka wata mata gidan mu. Ba na so mu zauna sai ta. Ƙarya kike. Kya so Ka a nan Zauna mu biyu. A kike kuma a nan. kike a wannan magana. Domin babu yadda za a yi dan na loma na yabe ki. Kuma ki zo ki ɗora na kan da ba zan ba. Wannan hanyar da kika ɗora ni ba zan bi ta ba. saboda kurin aya shi kenan daga na na yabe ki ko a kure ne na yabe ki tun yi mimimiya kuma na na yabe ki shine kika tanan kika bujuro ya zan ki karo aure ai duk lokacin da na gaji da wannan zaman kaddarar ƙara aure na zan yi tunda Allah ya min wadata ina da kuɗi ina da yanda zan na gaya miki zaman kaddara zaman kaddara ce babu yadda za a yi dan na zo ina yaban ki kuma ki zo ki dora na hanyar da ba zan kan zaman kaddara kana zaman kaddara ne na yadda da wani ka zauna kana cin tuwo ka yare ke kana cin abinci na ka ce ni ce zaman kaddara za ka ga kaddara kira idan ka za ka ni dai kar kar ki mun rashin kunya kar ki kar ki mun rashin kunya a saboda na yabe ki akan girki ba ba zan kara aure ba to nan dai ba ba ba ki ga min daidai ba wannan kai ɗan sadu wanne to to a'a kaga da abin da ka karɓa suke rubuta to kuma za ka karɓi kwanan shinkafa ni za ka doko waya wanda suke gurin ba za ka gaya musu su yi maka lamuni ba to wallahi ba za a baka ba ba za a baka ba kar ka sake kirawo ni aikin banza mugu ne wannan ke yanzu saboda tsabar rashin tsoron Allah har ki dora na kankar miki kishiya sai na za a saki wata ran ya za ka haifa ita ma ai za a saki ya abin da ka shuka ai wata ran ba za a kai ka je? masu aure dai su saki ku duba rabba ku bar ajiya kar ka yi wa diyar wani mugun abu kai ma a za ka biya to mu gane san zuciyar mu mu domin rabu na mu gyara